ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين دبيو جوة شابي وتنزل الحج hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku Allah ta'ala muke roƙon ne mana gace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa muna cikin manzilar raja kuma duk kusan abin da za a karanta da kai na wannan littafin mun yanzu abubuwan da aka fa'idanta ko kuma ake fa'idanta su ne malamin الحاجة إلى ما يرجوه من ربه بين داء بين حاجة إلى ما يرجوه هو ولن وند إكتفاع نفسه وتوبته تبارك وتعالى بين داء الصدق بكاثر الصدق

ta waje ina abin da da yake bude da gare shi don ke sani wani alheri bai tsalla faransa da kowa ba ya tsalla faransa da Allah ne kaɗai wa annahu la yastagani an fadlihi ya nuna ya bayyana ya ma bayyana ba shi ba da wadatuwa da ba zai wadata da Allah wa ni da kyautar Allah farfata ainihi daidai da kyautar ido in ka fara abu ka fara gidaje ka fara riguna ka fara dukiya don haka ba ka ba ma yadda za a yi ba ma tunanin mutum ya wadatu daga Allah ba shi saboda haka nan a wannan ko babu wata fa'ida wannan fa'ida ta raga ta isa mutum da ake nema dama mutum ya koma ga Allah ya sallama wa Allah ya miƙa wa Allah ya sa rai daga Allah ya fiddare daga duk wanda ba Allah ba to wannan fa'ida ita kaɗai sai ta wadatar don haka fa'ida kawai izharul ubudiyyati wal saƙa. wal hajati ila ma yarjuhu min rabbih zuwa ga wannan abin da yake nema daga ubangijin sa wa yastashrifuhu kuma yana mai leƙawa yana mai hangowa wajen Allah yana ta duddubawa ta ina Allah zai buɗo maka min hisabihi وأنه لا يستغني بيد وداتها عن فضله وإحسانه طرفة عين to wannan shi ne raja iya abubuwa wani abubuwa yana neman babban haɗuwa da Allah saboda in ka faɗu da Allah za ka samu abin da ke wurin Allah yana neman nasarar bautan ta bautu a nan duniya ba shi ne mukamin iyaka na abu ba wa iyaka rasta'i wannan bautan da muke magana ba za ka bautu ba idan Allah bai samu na hannu ba to ka kwai bukata ta yi yawa inda zai je ka tashi yanzu za ka je gida kana sa rai kana raja Allah ya kai ka gidan nan in ba ya kai ka ba ba za ka je ba kana fatan ka kubuta daga zamewa kana fatan kana gudun wasu illoli na hanyar su sami karaja sannan kana da bukatar lafiya kila baka da lafiya kana da lafiya kana bukatar lafiya ta ɗaure kana son ka samu katanga daga ibilisu a yanzu kana hannun yana wajiga ka faduwar ranar nan zuwa yanzu a masallacin nan da kayi abin da bai dace ba sannan cikin masallaci ka aikata wani abu da bai dace ba ya yi ka samu wasu mintuna tsautsayi ka zauna ba ka yi na filfilin ba kila ba ka karanta ƙura'an ba kila ba ka yi salati ga annabi ba duka wannan allah ne bai yarda da mutum ba da ya yi in ka ga mutane na bautan Allah wannan na karatun Qur'ani wannan na nafila sai ka tsinci kanka tare da wani kaga Allah bai yarda da ku ba a fili da ya yarda da ku kun samu agaji daga Allah da kun yi tare da masu yi wato kasan kana da bukata ma ilimi don haka kaga bukata zuwa ga Allah ba ta da iyaka sannan banda nan abinda ba ka sani ba ya fi abinda ka sani yawa ba shi ne ake bakan da ya ba ya Allah muna ka duk wani alherin da annabi ya roƙe ka shi duk baka san alheran ba Allah muna nema ka tsare mu daga duk abun da annabin ka ya nemi ka tsarin abu bakan da ya ce ka yadda baka sani ba ka sallama ba ka sani ba akwai abin da ba ka sani ba ya fi abin da ka sani yawa don haka muna daraja ka mutum ya samu ya kai wannan martaba ai malam masha Allah sai fatan mutum ya mutu a kai na biyu daga cikin fa'idodin raja annahu subhanahu yuhibbu min ibadihi an yu'ammiluhu wa yarjibuhu wannan sirri ne sirri ne wanda ya san shi ya san shi wanda ya san shi ya yi sakaci da shi shi kuma kansa don haka Allah ta baraka wa ta'ala yana so daga bayansa su kwalla bare gare shi su fare a gare shi su nema Allah bai san mai girman kai wanda zama shi abin da ya dame shi da ba magana kawaici tsakaninka da mutum ne za ka yi kawaici amma tsakaninka da Allah Allah ma ba ne Allah a buki Allah ba ni da shi amma fa ina da laifuka sai dai a bani kawai ba tun aiki na ba min kyauta fadlullahi mutum na fatan a yi masa sakamako da falala ba a yi masa sakamako da adalci ba idan an maka adalci a yi maka abin da ka aikata a mutum bai sha ba sai dai roƙon halalasa to don haka Allah na nan na san mutumin da ke roƙonsa mutumin da ya ƙwalla faransa a gare shi mutumin da ya gano Allah na ɗai mai biyan bukata yana kan kuduwa annahu ainihin yuhibbu min ibadihi an yu'ammiluhu su lura da shi su koma gare shi wayar jihu su sa rai daga wurinsa baya gajiya baya kosawa fushi ike akan wanda ma bai koma gare shi ba wa yas'aluhu min fadli su roƙe shi daga falalarsa kaga Allah sabanin ba in roƙo mai yawa haƙoyewa koyi wa yi ga shi fa ma biyan ka za a yi amma aka yawaita roƙonka li'annahu al-malik wa saboda Allah Shi ne tarikin hakika na gaskiya mai kyauta da ba ta da iyaka ajwadu man su'ila Allah sai wannan ko da ran da kuna hira da ɗalibai yadda ya fi wannan wai waye ya fi kyauta a duniya sun ɗan karanta sun san waye hatimu sun san ne? sun san wane ne a zauna a duba da jin da ka samu mai wayo ike maka Allah shi ne ajiyar tun da ya halarci duniya yake kashe dukiya a duniyar nan ciyar da ita da kayan da ita iskan da kake shaka lafiyar da kake yi halittawa ake mai ake da kayan shi ajiyar man su ila wa ausa man a'ata mafi yawan kyauta gashi ruwan nan da aka yi daga titin kan an wannan titin nan wa zai iya barbaɗa mana ruwa daga titin nan ya wadatar da titin nan har ya gudana a kwata babu kuma ƙarshen ta anguwan nan ne duka aka yi ruwan nan ko da akwai alama bai yi nisa ba amma kusan ko ina ruwan nake kwararawa har ya yi yawa har ya malala a yi ajewa duman ta'ata au sau man a'ata ka dubi wutar ce rana sai dai yadda muke ganin ta kwara ɗaya ke kwallin kwalta ke duniya muku ga nefa an tara kuɗin najeriya a wurin ana ci har da jari ma daga waje a ciki an bayar amma ga shi nan yau da akwai in an jima ba sannan yan wurare mai yan wurare sannan kuma in aka ba kotar nan ba ne ba ne yawa hmm? ba ne ba ne su zo da katakon su za su hau kai su tsinke in ka sayo kati su zuke mai lafi ke ta kuma irin ta mahalicci ba wutar da tana ha inda babu halitta ita ce rana ce har busarwa take hausa umar a'aba in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha amma sai ka ga mutum lokaci ya sake ta ballaga hissuhu wa a habbo ma ilal jawadi an yorja mafi soyuwar abun da ke wurin mai kyauta a tsarin gare mai kyauta yana son a ƙwalla farai gare shi shi ne a habbu abun da yake soyuwa ma ilal jawabi abun da ke wurin mai kyauta an yuja ka dauki bawan allah nan ba nike sunan shi ba cikin sahabbai an farawa mai yawan kyauta gidan uba da uba da nan ya bayar ya bayar hatta sai da aka yi faɗa da shi da kansa ya ɗauko shi lokacin da ainihin izgin ga abubakar ya hau radiyallahu anhu da umar da abubakar aka ga ɗan shi yadda yake kashe wa musulunci kudi aka ce yaro ne bai da hankali zai karya baban shi a fa masa takunkumi ba ma sai an gaya baban ba a haramta duk wata kyauta da yi manyan ahalu badar da muhajiruna da ansar suka zauna ana tattaunawa can baban ya ji labari ya taso a kusan yana nuna abubakar da ya sa addini da za ku mai da ɗana ke na marwashi ta aka gabacin sana kuma aka ce eh, ina jin wani ke ita bayarwa ba shi ya bayar ya bayar sai ya da marwashi shi gina nan taro ya har ina da wata karama in yana roƙon Allah ya ce ya Allah ka bani da yawa kaɗan bai dace da ba kuma haka Allah ke bashi ana cewa eh, ko karɓa gashi ko karɓa ko karɓa kawai in yi tashi bani da yawa yake bani ko karɓa ba komai kuma har yi mutu bai tozarta ba ka san kana bayarwa da karshen ka yi ka bayar ka bayar abin ya kare a koma dinga madariya ko dole mutum ya kake jin tsoro to ga imani Allah imani ba shi ke cikin zakatar mu ba alhamdulillah mu musulmai ne amma fa ba imani babu imani sai dai fatan karanta wa'annan bayan Allah la Allah ya da su ba da zalika mu kila a kwana a tashi a kwana a tashi muna faɗi mun rafa yadda za mu kila Allah ya mai da mu irin su kyautar ce daga Allah su ma ba so su kai wa kansu ba wa yu'ammalu shi aibu ne da ita iji ana ta ba inda za a ja a samu wannan sai dai wani wa yus'al wa fil hadith ya zo hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'al Allah yaghdab alaihi wanda duk bai roƙon Allah Allah na fushi da shi jama'a me ka ba za mu roƙe shi ba don yanzu yadda ake roƙon Allah musamman mu ahlus suna malam yi kaɗan masallatan mu ne za ka ga ana haya haya haya ana ga masallata jira ka ga mutum ya yi sallah ya koma gefe ya daɗa sallah da ya roƙi Allah ya sake roƙon Allah kai hatta zaman roƙon Allah a yanzu nakan ce muku an manta shi zaman wurdi da ce ba don wannan jinjiri ke ba wannan shi ne zaman wurdi hmm? da da ne da ne wannan zaman da kai wurdi kake hmm? <laughs> to kayon kwane da yawa saboda haka nan idan misalin wannan in yi irin wannan zaman da daddare to mala sai gari ya waye bayan isha in ya shiga turakarsa ko ya shiga cikin masallaci ya yi irin wannan zama sai dai in gari ya waye sai dai in mai kiran sallah ya ce assalatu khairun minan nawm zai bi da kafa ya rage karshen ta kila ya sake alwala ko ya juya ya yi shafa'insa da ya raka sami fajiri zai tafi masallaci ta za a yi zaman gurbi ba samu na kaba ku biya ba annan ka koya yanzu baka da da aiki da don kada in kore ka to a zauna nan da aka su in baka canza ba hmm? haka din in kai haka samu na ka gari a waje musamman ga iri a ce maka an gobe a lanar jibi juma'a sannan ka akwai bukatu da yawa ba a samu ba akwai neman abubuwan da ake so a samu akwai tsoron abubuwan da ake tsoro a roƙe Allah mana a samu abin da ake so a roƙe Allah mana kasan da daga abin da ake tsoron shi kaɗai ne zai bamu da rana an wuni hada-hada to da daddare duk da dai akwai na filu musamman masu alƙur'ani to ko kuma daren ko lokacin ku ne nune da ba mu da hada sai mu dinga roƙon Allah don kada ta biya bar mu yadda dai mutum zai iya yi ko da ƙanana sorori da abin da ya samu to saboda haka nan ka gafa a ce maka Allah in ba a roƙe shi ba yana fushi hin ga bukatu muna da ko da ba mu samu mun yi na haƙiƙa na ƙoyon ba to ko tsannar yannan mu dinga yi mana na bayan sallah yin da wurin bayan Allah ya yi kama da riya riya ko na riyan mu yanzu mai yi ko riyan ai ba mu iya ba ko na riyan ba a yi ballantana kuma na Wasu wasa'ilu ratin wa talibun shi mai roƙo kullum a yi sa rai yake nema yake famallan yarjullaha ya gaba ba alaihi duk wanda bai ɓalla faransa ga Allah ba zuciyarsa Allah na fushi da shi ka sa duk abin da ke nema Allah zai maka da shi zai maka shi saboda Allah nan yana da iko akan haka to wannan ayi shi ma ya fito kuma ya taɓo mu sosai na uku annar raja'a hadi ya hado bihi fi sairi ilallah shi wannan me yake da suna raja hadu jagora ne yana jagorantar mutum a tafiyarsa zuwa ga Allah na gaya muku kullum in an ce hadu waka ne mai an famu kalmar ne daga makiyaya ko kuma matafiya dabbobi suna son waka aka samu wanda ya kan waka su ya wuce gaba ya fara zuba baitoci rana za ga dabbobi na kawai bin sa suke kamar suna bin waka suna sama da ƙasa salon irin yadda wakan take da zai fita da gudu za su fita da gudu wanda za gani ai bai ma korasu gaba zai wuce kawai matafiya in tafiya ta ce rai ta da Allah wa zai ina an san ina wane ina baitocin nan naka ka yanke mana hanya da su to saboda haka nan Raja, kai mumini shi zai fizge ka zuwa ga Allah fare za ka samu kaza za ka hau martaba kaza kaza da ita so maka shi ne zai kawo maka da wannan abubuwa wa yutayyibu lahu al-masira shi wannan Raja shi zai daɗaɗa wa mutum hanyar wai ya hukuhu alaihi hai mun yi asaran abubuwa da yawa amma dai yanzu ya kamata a ce gari ya waye ya kamata daga littafin nan mu canza mu, in ku muka karanta littafin nan muka gama ba mu canza ibadodinmu ba akwai ban tsoro muna ku da rabo daga Allah sai isa in na tafi na tafi na kaza ce wai ko kun ji wannan magana saboda Allah sai ku ce ku to kun gane mun gane abin da nake so nuna mana a nan nan haka me isa ba ma yi rabo ne ba da shi wa ya ba'atuhu shi wannan raja shi kan tayar da mutum ala mulazamatihi bisa lezimta ainihin tafiyar nan zuwa ga Allah tutur ba ku ganin lamuranmu muna fara abu haya haya haya ya tsaya haya haya haya ya tsaya haya haya haya ya tsaya ba mu samu raja'u da yawa in yar kungiya ne aka fara ta su je surutu ya fi kungiyar yawa in dai labari ne zai ce maka daga nan mun ji har aljanna ma mun je mu yanzu dai mun gama aiki aljanna muke jira duk duniya ba wanda baka ji mutane sai su dinga kai maka ba kai ba ka sani ba ai ba inda ake bautan Allah irin Najeriya sai haka kai in kai wawa ne ni ba wawa ne ba kanka ka kalla kuma kanka na kamar baka san kanka ba da ka san kanka da baka sai kana bautan Allah ba wallahi baka san kanka ba ka karanta kun manta ulul himma mace ke za ka yi raka'a 600 la Allah kai sai ka ce mata yar bid'a ne dai ina jan hankalin ka kai hassara abin da baka iya baka ce wa mutum dan bid'a za fa aje lahira Allah zai rama mutum ka je yar bid'a ce a rafa'a ta da aka ce aka yi a yi jika ka karanta hadisi baka san ma'anan shi baka tafi kana bata kana fatar da mutane akan hadisi falaular raja ba don raja uba. malar zama kara a hadu da daga cikin masu tafiya mutum bai iya tafiya ba da ya zauna raja kan sa mutum bai zauna ba to yanzu kai iri na in ya zauna kwana nawa ya rage ai rashin rabu ya bayyana wanda ire-irenmu kana mutuwa za a ce sa yi sa iyayi ɗanda cikin wani sa iyayi kai ne idan ka mutu ce oh Allah da iko ka ga yaran na samu na ta ya mutu Allah mai iko mutuwa ba tsoha ne ba A gaba a saba da ganin irin mutuwan ka amma irin su ne da ire-iren su an saba da ganin mutuwan irin su kuma irin su ba ban kamar da an ce baban kamar ya mutu sai ce gaskiya ne Allah mai iko tijin nan sa'i yayi amma ba a mamaki amma kaga dan garin yaro matashi da ji da kansa in zo ya mutu sai da dinga ce Allah ne yi Allah buwai ga gara da tsari kaga yaro karani yana kan tashin sa ya mutu to yaro bai zauna ba kai da ka mutuwa ka kusa mutuwa ka zauna inda kana da hankali sai nan in maku ya zama mutu kana tsofai tsofai har kana da wani lokacinka da zai tafi a banza ha tsofa bai yi ba an tsofa a banza fa innal khawfa tsoro wahadahu shi dai la yuharriku al-abda bai zaburar da mutum baka gani bai na yaran ne ya yawa ma wanda ban yi ina yaran da ban iya ba maharbi in yi harbo tsuntsu ya falau kasa kaga kamar zai tashi sama yana neman tsuntsu na yi a hukace ya gudu ya fada nan ya leƙa nan ya leƙa nan saboda bai ya harbo shi ya ga ya zo kasa nama ya zo kusa me ya kai shi ga ka wanda ya harbin tsuntsaye zai daraja kana harbo shi kaga ya fa kafa ne shi yau talau kafa oh, haba ya ɓata cikin karabi Ka ije ya ji gaba ya kore wurin bai kawo nan ba ya dawo baya ya shiga cikin harkakiya ya ƙulla gangare gangare rafi zai kore rafi tafiya ko ya sauka na ya ji rafi ya tafi nan kai sai ya samu awa guda a wurin na yana garfe da da tsuntsun nan ba zai wuni na yana yatsa na haro tsuntsu gaishe ba kila in zai dawo ya sake biyo a taurin in an yi sa'a ko zai gaishe hada raja kana mutulmi kana raja za ka samu aljanna ai ko ka dage da aiki wa innama yuharriku alhubb so ne zai zaburar da mutum wa yus'ijuhu alkhawf khawf tsoro ya firgita shi me motsawa me motsarwa sau mai firgitarwa da mutum yana yana ainihin son inda zai je da mai firgitarwa yana firgitarwa saura daya wa ya hado raja raja na tun zafa na ta ga wurin ta neke ko da kafa ka ba ta ta zaki neke ci gaba da tafiya la'alla shi bawon allah nan da aka ce masa me yake da suna eh, wanda ya kace mutum ɗari nan aka ce ta yi gari kaza yana ga an bai je gari kaza nan ba da suka ga ya tafi ya tafi ya tafi ya gagara tafiya ya koma rarrafe ya gagara ya koma yana jan ciki shi fa sai ya je wancan garin da aka ce masa ji gara da da gaji ba ce bari in huta in na warke na tafi tafiya ya dinga yi hakan raja in fa kana da raja a za ka zama aiki ne tun da kana ga ta kusa dafawa za ka dafa nan za ka kama nan za ka kama nan to tun da kora ja'o ne ike hana muku gajiya a kasuwa ai haruna shaɗan ku a'a raja'un samun kuɗi to raja'u ne ke san ba a gajiya kasuwa duk zaman da kake kana ganin kila yanzu za a zo kila an yi sa a dab da tashi sai shiga wani ya zo mai yayin maka cinikin da ba aiki ba tun zafi faraza amma ai ya dai in raja ne ya zama na shaidan sai cinikin ya zo eh to ni cinikin bai zo ba ni ina kan raja'u ne ka ga mutum ya ki tahowa gida sai ya cika lokaci ba ga ma'aikaci ba yana cikin aiki kawai lokaci sai ya zauna ga an fara tashi malam muna da zarafi da kai da kai nazari in yan kusa tashi an rubuto ne sa na jaga ni na tashi bare sa hannun ba amma ɗan kafa yana zaune kato kato kato kato kato kato ba ciniki ba komai ina zaune kuma bai hana masa gobe koma hmm? magana ne? oh kullum uhun mhm. kaga ai da ka je da baka samu ba ya kamata gobe ka fushi kallon kana ta yawon banza mala a wannan ba san gado ba komai na ma daina zuwa kafin mu gabiya eh? sai dai u to u bai bari mutum kullum ina hanyar kasuwan to amma mai isa al'aka zama kullum a hanyar makaranta kullum a hanyar masallaci wata rana sai ka ga mutum har saboda lalace yana zuwa ya tara an gama sallah haddari kan ruwa babu ta masallaci to to wato da gangan muke ta bakin aisar da ce kai malam wani abu da gangan muka yi wallahi da gangan muke wannan abu a duniyar mu muna yin duk abin da ake so a yi amma a lahirar mu ba ma iya yi sannan kuma mutum in ka ga ya dage a duniya kayan shi ne amma ba kayan Allah in je aka ce wannan abu na Allah ne wannan abu na jama'a ne to za ka ga mutane ha za yi kaddimu rijila wa za ka yi akhiruha sai wanda ba su gwada ba kuna gwadawa za ga eh to yanzu a haɗu gaskiya mu yi kaza eh, gaskiya ne gaskiya ne mu yi ai wannan abu an yi kai amma fa an yi hikima ba zai kai maka ba wallahi bai kai ba hau ne sai ni ga ruwa ba zai taimaka ba ko taimakon da sai dai izo da niyyar shi da yi taimako izo yi amma ba aikin sa bane kadan ana aikin Allah mutum sai aiki aiki yin lokacin da zai zai samu ce assalamu alaikum to ne zan koma ka koma ka bar wa aiki an baka labarin aikin gidana ne to a sai dai ka tafi dole tsakani da Allah in dai ana aiki ba maganan ka zaka ce so zan koma wa ka bar wa aiki aiki nan da ake na Allah ba na wani ba ba na ka ba ne ba duk nan ba ne shi namu ne gaba ɗaya a mu na bayin Allah za ka ga ɗan adam yanzu uba in yana aiki ya kan zo su ce ba bato zan koma kun jin wannan kun ji shi dole da ku nake tsofaffi tsofaffi a ce baban ku kun kai ko tara ko kun kai kila wannan ɗakin bakwai can ɗakin bakwai can ɗakin bakwai can ɗakin bakwai bakwai sau hudu ishirin da takwas kana ga in ana noma a gona ko ana tara kara ko ana iban masara wani zai zo ya ce baba ni zan koma ka hmm? zai yiwuwa don Allah in aka zo aiki ku dinga duba irin wa'annan matsaloli duk aiki in ya tashi aikin nan ba aiki kawai muke ba muna aiki muna ɗabbaka karatunmu ne muna aiki muna in ba da aiki ba karatun ba zai fito shi ba a ce maka baba zan koma ina da zan yi baki ba akwai wasu baki sun zo min daga daga daga sokoto ko a eh, Allah wani lalura ya taso min baba kaga ba sai an gaya maka lalura ba wata lalura ta taso min na so zan koma gida amma ana aikin Allah ka samu ka ce zan koma in banda ba don da aka yi martaban ba sai a ce maka towa za ka bar wa aiki amma yanzu tun da wani abu ne mu ba mu imani da abin da muke ba wallahi ba mu imani ba a da abin da muke muna magana ne da baki sai ce to shi nan, Allah ba da lada mu bari mu tsaya mu ma in muka gaji za mu tsallake mu wasu akan haka ba ki aiki amma me ne tsammanin ka a ce za mu ɗauki aikin Allah irin aikin gidanmu ko magana ana maganan aikin Allah sai mutum dinga nuna maka aikin a ni me ya da aikin ka ka nuna min wanda kuka yi na Allah wanda ka jagoranta aka yi na Allah shi za ka nuna min amma wannan naka ai ka ne ina namu a kowanne gari kuka yi aiki namu ina namu kai ma ka je kai abin da za ka yi amma ai ba zan je gonan ka ba ba zan je ainihin masarar ka ba amma masarar masarar masallaci zan je to na turku haza na hudu annar raja'a ya tsarahuhu ala utubatil mahabba kwallafare na jefa mutum akan dandamulin soyayya tun da ka kwallafare kana son abu wani Allah ai dole ka so wannan wanda kake so a wurin sa to zai gunguro da mutum ya hau kan dandamalin soyayya son Allah mana wayulqihi zai jefa shi fi dihriha cikin zauren son Allah fa innahu kullama ishtadda raja'uhu duk lokacin da ƙwallon farin ya yi tsanani wa hasala lahu ma yarjuhu yake so ya samu gare shi izza da hubban lilla. tun da wani abu da yake nema Allah ne ya ba wa shukran lahu wa ridan anhu na biyar daga cikin fa'idodin arraja annahu yab'athuhu ala alal muqamati wa huwa suku, sukun siranta zai iya yunkurar da mutum daga inda yake ya harba shi wani mukami kakan hau mukami wannan mukami ya harba ka zo wani mukami wannan mukami zai iya tayar da shi alaha alal mukamati akan mukamin da yake girma kuma wa huwa muqamus sukun shi wannan a suku mukami babban mukami yana gaban raja yana gaban raja saboda a shiko kasan wajen nau'i uku ne ya rabu gida uku ba kawai an mu gode wa Allah jama'a kace alhamdulillah Allah mun gode na ba ku gode ba godiya ga Allah shine kafan wannan ni'iman daga Allah ne sannan ka gode wa Allah da harshe wancan sani ne kudure ne sannan harshen ka ya furta ya gode sai na uku wannan ni'iman ka hmm? eh? wanne ƙudur a zuciyarka ka ƙudure wannan abu zaman ka da kake zaune a nan ba kana da imani ni'ima ne ba wannan zaman har ba ka san zuwa anguwa in wuyan magariba ta same ka a wani masallaci gudu kake in gosulo ya same ka yi ka fanka rungumi motar nan ka ɗauka ka gudu da ita to kenan ashe ima ne to wannan ni iman da ta haɗa mu a masallacin nan ka ƙudure Allah ne wannan aiki ko to sai ne ya biyo baya sai godiya da harshe alhamdulillah ko Eh, eh wanda zai ka guda daidai kwarara ko ni'iman nan don kowace ni'ima ya kamata kai masa haka Allah ya bayar da ta sannan ka gode wa Allah akan yadda ya baka kai alhamdulillah daga nan sai na uku shi kuma na uku ka ɗauki ni'iman nan kamar yadda ita ga Allah yanzu wannan masallaci ya zama mai da shi ga Allah mu tsaya mu bautata wa Allah a cikinsa Allah ya yi mana baiwansa ba ƙarfinmu ba ne ba ba dubaranmu ba ne ba hatta ba kuɗinmu ba ne ba don in ka zama kana kallon masallacin nan sai ka zama kana tana waya aka yi muka yi tsakani Allah ni dai na manta na san mun yi tun da ke yanzu nan saboda Allah mu ne muka haka wannan foundation yanzu ya aka yi aka yi ya aka yi kaza marar imani na ce ba za mu kara idan ka ba ba za mu biya ba na sai dai ba mu nuna a gurin Allah ba wallah Allah zai sake ba mu idan sanon to kaga to yanzu abin da ya zama gare mu mu zo mu dinga raya masallacin nan da karatu mu tsaya mu raya shi da salloli mu tsaya mu raya shi da shara ba mu ganin abiya mu mu tsaya mu raya shi da tsaftacewa mu raya shi da gadin kaga daga nan eh shi ne godiya na uku to duk ni'ima yi mata haka to kaga wannan martaba sai ba karama ba eh, domin da an ce godiya ga Allah ka ce to alhamdulillah na da ba ne muna ga na godiya tun tuni na godiya kai ba wannan godiya ake magana ba da ko ne man nan tsaya ba da ba eh da haka yake haka ya kafa gidan uku kuma ma da daɗin bayani a kan zan haka zo akwai bayanai a kan wannan shukuru da yawa amma da wannan shi ne a takaicin shukuru haka yake to kada an sake jayato amma dai raja'u zai iya harba mutum zuwa ga shukuru alladhi huwa khulasatul ubudiyya waye shukuru wannan shine dunkulewan da'a da Allah shukuru fa innahu da hasala lahu marjuhu in abunda ya tsalla fari ya samu gare shi kana zalika ada'a ila shukuri tunda ai sai an samu ake shukuru abin da ya kwalla fare zai samu sai ya same shi kaga shukuru ya zama dole wato wai da fa'idojin nan da asalin karatun wanne ne shi fa'idar ku duba zai da kyau tukuna kun san ba mun karanta karatun ba ba sai an karanta karatu ake cire fa'ida a wannan karatu mun samu kaza a wannan karatu za mu samu kaza a wannan karatu za mu samu kaza to da karatun da wannan fa'idojin wannan shi fa'ida <laughs> duka eh? hmm? ba an ce da za ta amsa da sauri ba idan ka ba da amsa ta ce ba ka gane tambayar ba ba ta amsuwa gaba daya dole sai ka koma ka kallo darasin da aka yi ka kallo waɗannan fa'idodi ka hada shi ne karatun ka zai kasance na fahimta da aiki da shi lokacin in za ka aiki za ka fahimta don kan fa'idodi na sun fa'idan domin yanzu ne za ka ji kai bari in koma bayan sa karanta wurin nan dole ka koma bayan ka sake karanta shi na shida annahu shi raja yujibu lahu al-mazida min ma'rifatihi bi asma'ihi wa ma'aniha eh zai sama wa mutum kari min ma'rifatihi daga sanin Allah wannan raja'u zai kara mutum sanin Allah ai eh, sanin sanin ne yasa kake nema a wurin ba ka neman wani abu a wurin wanda za ka nema sai ka san yana da shi kamar ne misalin da aka ce in za ka dogara ba za ka dogara da wanda ka gamu su zai ma wani abu ba to a nan ko a haƙ wanda za ka dogara da shi Allah to kaga wannan raja zai kara mutum sanin Allah bi asma'ihi irin su al-ganiyyu ar-razzaq wa ma'aniha da ma'anonin wa'annan sunaye na Allah wa ta'alluqu biya da ratayuwa da su fa innar raja'a qallafa ne ta'alluqun bi asma'il ihsani ratayuwa ne da sunayen Allah na kyautatawa wata abudun biya da bautatawa Allah da su su wa'annan sunaye bau ana bautatawa Allah da su ba a haddace su ba al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-mu'ayyin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir yanzu na ka jero su guda dari amma ai ba ba su amfanan ka ba su taka ba su hana ka ba su daɗa maka komai sai ka kasance tsakaninka da sunayen da na Allah ka masalul himari hamilu alfara yadda kasan jaki na kayan littafi shi ne wanda zai je ruhu haka Sau Allah ka biya mana bukata saboda tsarkin sunayen ka al al-quddus al-salamu al-mu'min al al al al wannan ba wannan haddace za ta kai ka aljanna ba sai ka san kowanne suna ka bautata wa Allah da suna. sai dai littafin ba magana sunayen yake ba da mun sha karatu a yanzu muna son mu sha wannan karatu sai dai nuniya ita kuma nuniya in ba nuna ta yi da sarki ba sannan da dan wa'ala wa du'a'un biya da roƙon Allah da su wa qala wa ta'ala walillahi asmaul husna fad'uhu biha kyawawan sunaye sun tabbata ga Allah al'umma ko roƙe Allah da waɗannan sunaye wannan kenan wannan na shida kenan daga cikin fa'idodi fa'ida ta shida wannan raja'u zai sanar da mutum sunayen Allah da ma'anar sunayen Allah da yadda ake bautatawa Allah da sunayensa da sifofinsa don dukkan su suna kila zuwa ga Allah suna mayar da mutum zuwa ga Allah na bakwai daga cikin fa'idodi annal mahabbata la tanfakku anar raja kama taqaddama so baya iya rabuwa da raja tare take idan da raja za a samu so idan da so za a samu raja fa kullu wahidin minhuma kowannen su ya muddul akhara yana taimakawa ɗayan wayo kawai نتقف أن الخوف مستلزم للرجاء فهكا فيما تقولوا أنه ليكئك ميلزم تاني جرجاء باتا ربوا دجونا to ka kenan raja'u ya fisgo duka waɗannan sun mayar da mutum daga Allah الله ga الله don الله والرجاء مستلزم للخوف fa kullu rajin kha'if ai a akan ce wa man kana yarju rabbih duk wanda ke tsoron saduwa da ubangijinsa ai ka ga raja ne sare abin da ya janyo ne duk mutumin da ya sare zai haɗu da Allah duk da ji tsoron aka ce gobe kana da ganawa da Allah ai hankalinka in yi dubu sai ya sarwa ko zuwa aka yi zama aka tashi aka ce to ta je ofis an wannan na neman kan Allah kai mu da safe don karfe tara ka zo ana neman ka mm, kai mai mutunci ne mai daraja bai kamata a tafi da kai yanzu da daddaren nan ba kwana a gidanka abdulaziz su tafi da kayafi ya alheri ya fi eh? sauki don da yau ba za ka yi ba sai dai za ka samu daman kunga-kunga ka janyo wancan mutumin ka janyo wannan mutumin ka rakita wancan mutumin ka kira wancan lauyan ka nemo menene wannan tare da baka san abin da kai ba sai karan Allah kai mu gobe ana son ganin ka karfe ta kaga kai babban mutum ne bai kamata a kafi da kai da daddaren nan ba kai aminta amintacce na eh to akwai dan Allah tunda dai ana iya daga maka kafa kai amma fa da tashin hankali umar sake maka gobe akwai wannan to akwai wanda yake wannan muni saduwa da Allah to wallahi ma na saduwa da Allah na ba karamin ki akwai tashin hankali saduwa da Allah nan duk lissafi na lissafi na tun zan sadu da Allah na kan rasa gaba ɗaya komai na wakan wato ya za ka yi wacce ma me zai tambaye ka me zai za da ba ta sai kai gafuru ne tun shi to don haka raja'u zai iya janyo waɗannan sunayen mutum ya rayu a tsakiyar waɗannan sunayen ga kaufu ga mahabba ga raja وكل خائف راتب دمني أوروين أخاري تنبى لازم ولا هوري ولأجل هذا حصنا وقوع الرجاء يكو أطورو رجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف إن دلاء يفاق أورو أما يفاق رجاءه قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا ku ne ba tsora ga Allah ba ku tsoro ba ku samun ga Allah ba ku neman aminci daga Allah قال كثير من المفسرين رحمهم الله المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة ما إنسان يكون بذلك جل أوران الله با وجنجل قالوا والرجاء bi ma'ana alkhawfu anan amma asalin rajawun yana nan amma saƙon da yake isarwa na khawfu ne wata tabbatar da wannan annahu lazimun lahu inda duk inda ka ga khawfu akwai rajawu a wurin duk inda ka ga rajawu akwai khawfu a kunshi a ciki mana lazimun lahu ne to wannan ma fa'ida a farari take na tara annal abda idza ta'allaka qalbuhu bi raja'i rabbih lalle bawa in zuciyarsa ta rataya da raja'i tarin ubangijinsa fa'atahu ma rajahu ya bashi abin da sa ran din kana zalika ahlu tafa mawqi'a kaga wannan ya fi ya fi tafiri wa ahla inda al-abdi ka fare abu Allah ya baka malam ya fi daɗi wa ga min husuli malam yarjihu ko da misali a ce maka a masafa ba ka nan ka tafi makaranta kana a gida sai ake so kenan yanzu za a ɗaura maka aure da wance juma'an nan lokacin za ka fara hada-hada ba zai yi daidai ba ka daɗe kana neman ta ba ku ji ni ba ko dai dai eh? ka sha zuwa kuna zance da ita ka mata kyauta ka yi wa kannanta kyauta gidan duk kana girma masu ka je ka dawo ka kwanta kana tunata ka tafi makaranta kana tunata sai gobe dai za a auren maka ita ka nan iyakan murna ba na ga kawai ka dawo da damuwa ce a to ai dama ai ka san wance ko yar babban ka abokiyar wasan kanan za a ɗaura muku aure jibi ina nake jin tsaki nan haka in ba sa baka sai ni ban tashi ba tukuna kai an riga an gama komai don da haka ake a gida an gama komai yanzu ka fara shirye-shirye ga dubu ɗari biyar wannan kuɗi dubu ɗari da sai ka nufa ne amfani wani wani da tukuna to amma ka yi raja'u ka yi raja'u ballantana ma ka fara neman da ake a hau ba za a yi wannan halwa abinan abinan abinan a samu a shawo kan wance a shawo kan wani to yanzu an yadda a raja'u ya samu to ballantana raja'u a wurin Allah min babu aula zan maimaita larabcin kawai annal abda idan ta'allaka qalbuhu bi raja'i rabbih kuma fa fa'atahu ma raja sai aka bashi abin da yake raja'u din kana zalika altafa mawqi'an ya fi tasiri wa ahala 'inda al-abdi ya fi daɗi a wurin bawa wa ga min husuli malam yarjo ta yana jin ko kujera ma haka ne kujerar da ka nema ba ta zama daidai da kujerar da baka nema ba na goma annallaha azza wa jalla yuridu min ibadihi takmila maratibi ubudiyyatihi min al-zulli wal intisar ai Allah ta'ala yana son yana ainihin nema daga bayansa takmila maratiba ubudiyyati su cika martabobin da'afa menene martabobin da'a min zulli na kankantar da kai wal inkisari mutum ya karyo ya ɗauki kansa ba kowa ba ba komai ba alhali ina da mukamin sa shi ma wattawakkulu da dogaro ga Allah wal isti'ana wal khawfi war raja da tsoro da sare was sabari was shukri war rida wal inaba wa gairiha wannan duka kun san martabobi ne ngo martaba tawakkali daban martabal isti'ana daban martabal khawfu daban raja'u daban ita ce wannan ka dubi da kalma da kaga raja'u ai ba zai fasaru ba don ka fassara irin yadda muke fassara wa raja'u da harai shi kenan mutum ya yi karatu ya gaba ina ka karanta ba ka san raja'u ba dole sai ka nemi ma'anar raja'u ta'arifin raja'u me ake nema a raja'u ga fa'idar raja'u ga abin da zai bada wasabaru zaman kansa wasu shakuru zaman kansa yake rida haka wal ina ba shi ma haka wa gairiha wa'annan abubuwa al'umman manzan Allah Allah na san mutum ya cika su cikakku a wayannan wane da wane muka yi ba a yi dai tawakkali ba bai isti'ana ba isti'ana eh, khawfu an yi khawfu ko daraja amma saboda ina gaba ina ba ba a hanya ne muka fice ta ba habbabin gaba ɗaya to a shukur zai tukuna a riga tukuna wal ina ba yanzu guda uku muke da su ko aiki za a yi wanne a alkhawfu dai da arraja da al'inaba to yanzu waɗannan guda uku ma an manta karatun a cikin littafi ko shi isa ake sun za a son amince da an an tafi an tafi sai a dawo baya an an tafi an tafi sai a dawo baya in wani ya sake san ba a cike sai a dawo domin wannan karatu ana sa ya shiga jikin mutum a ganshi aikace ne a ganshi aikace ne yanzu ga guda uku iya dai yadda malamin na yi mana bayani kamar mun gane yanzu ana bukatan a ga raja'u a ga kawfu kai ba mai muhabba ba hmm? ko gittowa take tun da akwai karatu yakan gitto amma ba ba zai sani ba gittowa yi wal ina ba wa gairiha wannan ana son mutum siffofin nan ya cika ko a jikinsa haza ya na ولهذا ya aikata na aikatawa saboda wannan ne kaddara alaihi zamba wabtalahu Allah ya kaddara wa mutum zunubi ya jarabce shi da zunubi la'allallaha wannan zunubi da kasan zai dai zan yaren da ban san shi ba riga kafi ba ana cewa dan ciwon ne ka ɗan za a nafa wa mutum ba daga nan har gitsin da ke cikinsa ya taso wa wannan ciwon ya kashe shi to daga nan da wannan ciwon ya taso dama masu aikin sai shi abun ba zai hare mutum ba to wannan sai in aka gitto wannan sabon ka samu ka saba kai yunkuri kai da dama kai kuka kai menene gobe sabo na gittowa ka gan shi ba za ka aikata shi ba abin da ka annabi adam da ya juye ya koma ya zakura yanzu لتكميل مراتب عبوديته دون كمل مرتبا طاعة بالتوبة الذي هي من أحب عبودية عبده إليه ونع التوبة أيضا فكذلك تكميلها هكا كمل عبادنا بالرجاء والخوف فائدة تشابه أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله sannan wannan fare akwai nau'in jiran Allah Wata wattarakkubi da sa ido zuwa ga Allah riqaba wattawakku'i da ƙwalla fare samun lifadlillah ma yujibu ta qalbu waɗannan abubuwa intizarun daga Allah at-tarakkubu mina at wannan abu zai haifarwa da mutum ta'alluqal qalbi bi dhikrihi ainihin rafaiwan zuciya wajen tuna Allah tuna Allah wa dawamul iltifati ilayhi da yawaita waiwaye a gare shi bi mulahadati asma'i wajen kallon sunayensa wasu sifatihi yanzu ba ka gade ko aiki kuke yi in akwai wani karfe da ake zuwa muku da abinci a wurin lokacin karfen na matsuwa an fara kallon hanya raja ha kallon mota shehu ko ta gangaro eh mota shehu kai ina ta shuru shuru ko me ke faruwa sha biyu ta wuce kuma dai amma dai gaskiya dai nan da karfe da ya kafa sauko tunda a ka'ida in aka an sai ai sallah sai kuma kuma sai kuma kuma amma dai daga na in ka karfa noma ne ka leka in masara ne ka balla guda ɗaya nauyi gare ka sa ta a jakar kamar wula ka kallo kan hanya raja الرجاء تكافئ كنا رجاء إلى الله أقوى min هذا in ka kalli Allah har ke magana motar mallan shi ƙarshe da yana zuwa ya dawo sai ma an bi shi ta ma mutu motar to ake magana abinci motar ta mutu a ai yana hikima ce to yanzu a ɗauki ɗan a caɓa ya caɓa abincin ya kawo ta raja raja wanda ya gashi nan in mun gane karatun ko ana za ka ya kawo misalai barkatai sau da kana to amma wannan na Allah ya fi girma da mutum dawwamar da ga sunayen Allah siffofin Allah wata naƙulul kalbo da kiratuwan rai zuciya fi riyadatin ko kuma jujjuyawa zuciya fi bi a cikin dausayinta wanda yake yayi laɓa wa akazahu bi nasibihi nan mutum zai kwashe kasansa min kulli ismin wa sifati wa'inna sunaye akwai abubuwa cikinsu? su ne dai yanzu ne tambayar za ta fito fili da wannan fa'ida da karatun raja'un din wanne kada ya fi da sha biyu ya kamata kai kuma ka koma ka karanta ka fitar da da ashirin da biyu ka ƙara rai banda wannan wannan raja'un ma zai iya samar da kaza wanda bai faɗe shi ba shi ne alama ka gani amma dai in karke wannan ɗin ba laifi amma dai da za ka koma ka ba ke duba za ka ce au a ƙarƙashin karatun nan ma za a iya fahimtar kaza a wannan raja'u zai iya ba mu kaza wannan raja'u zai iya haifar mana da kaza yanzu mu tsallake wannan sai wani darasi manzilatul muraqabati matsayin fa'ido wannan matsayi ne martaba ce ta muraƙaba kai ta ake kaga misalin ana magana matakan bautan Allah <coughs> matakan bautan Allah kaga idan ka tashi daga tuba ko cewa muhaƙaba ko daga muhaƙaba sai mu'aqaba kafin ko daga nan sai muraqaba sai mujahada to daga nan kan mai bauta kusan ya hau kan karami dai mai farawa muridi ya hau kan express yanzu sai wuta sai aiki farko abun da ake nema ka tuba ka bari duka bar duniya ka dawo lahira duk wata matsala tsakaninka da Allah ka warware duk wata matsala tsakaninka gabanin Allah ka warware to wajen wawarewa za ka bari ka koma za ka bari ka koma sai ka tsarsa muhasaba kuskure nawa yi da kuskurenka da daidai ɗinka wanne ya yawa sai ka fuskanci kuskurenka ya fi daidai yawa to daga nan abin da za ka koma sai ka fara mu'akaba yanzu daga yanzu idan ka rasa sallah misali sai ka ba da shagonka ina haruna baya sallajin rai ma ya tashi su ne masu shago ya baka da shago sun baka san ciwon shago ban an ba da shi za ka jin rafi sai ce ba kana da shago ba shi ne shago yanzu ai yi, ya koyi to ba komai mai misalin ma haka a ce ma ka tafo daga kasuwa ka zo masallaci sai aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to shi kenan mu canza wannan ka tafo daga gida ka zo masallaci da safe sai aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah me kamata kai wannan rai da taima wannan abin ya me kamata kai mata shi dai ne za a yi mu'aqaba ya za a yi masa da hmm? za ka ba da gidan da kake ciki ba shi ko umar dan khattab da ije waya ainihin ya zai sallah an yi sallah ya ba da gonan kaga gobe mu ga inda zai je waya manya ne gaskiya ne sai kai tana a wurin ka kai tana fila to amma akwai aiki a yi sai dai gobe da daddare ka kyawo tsakanin ka ko da na fi da kaza ko ka ɗauki wani azumi ko ka ɗauki ke tun da ike dai yanzu zan yi aiki ba ma da malikiya ba hadisin ne cewa idan mutum bai ci abinci ba ina iya wucewa da azumi ka zo ka tara an ce assalamu alaikum baka karya ba baka yi saharo ka ce to na zarce da azumi ai dan ba laifi za ka gasa tun da ya mai haka raina za ki yi za ki ja na in yi sakaci ban samu sallah ba to na ɗauki abu malam a tsayawan wance mutu sai eh to zai iya karawa da haka ta akwai wani ya gaji mai baya komai kuma sannan in aiki ya tafi ba za a aikin kirki ba ran tun da yana azuri azumin ma ka kyana shi mutum nawa ne yake azumin ba masallah su bai ba ai ba yawa ko niyyar yi to kuma ina iya yi ne zuwa ya samun ce to abun da ya samu a wani yau ya bayar da shi duk ribar da ya bayar da ita in aikin gwamnati ne ya gara ba kwana talatin din ainihin da talatin ya ɗauke kashe ɗaya ce wannan ba nawa ne ba na ba da ce saboda abun da raina ta gani hanyoyi ne daban-daban kowa shi ya san inda zai ladabtar da ransa ta ji haushi to wannan shi ne mutum ya kai martaban mu'aqaba to daga inda ka fara mu'aqaba za ka samu sauki tabbas za ka samu sauki to inda kuma ka samu sauki daga nan sai ka ɗauko muraƙaba ka haɗa kullum in za ka ka ga kana Allah na kallon ka kullum in za ka yi ka za ka ga Allah na kallon ka daga muraqaba kila za ka koma ka zama kan hanya daidai daga nan sai mujahada sai mujahada kai ta wulwulawa sai neman cikawa da imani kawai sai neman cikawa akan haka sai neman istiqama mu ba wannan mu dai ke muraqaba muraqaba tun da kasan sai an gama wannan karatun za a iya ɗaukan sunayen ka jejjera su wasu sai ka ɗauka ka jera da kanka daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza za ka iya zuba biyu za ka iya zuba uku ma gaba ɗaya lokaci guda ɗaya ya danganta da irin himman ka ka horar da ka fara waɗannan ka fara waɗannan a samu da nan da mutuwa ta zo mutum ya riga ya kimtsa ya hau kan hanya sosai wannan shi ne mutum yana ta tara kayansa a jaka yana ta tara jaka ko ya ce mutuwa ta ce assalamu alaikum wa alaikum assalam to shirya mu ta wuce to mu je dama laula a ne ba wannan ila ajalin karibi fa asaddaqa wa akum min asali ba wannan kai ga duk mafi yawancin abubuwa ka yi tanadi wannan shine tanadin da ake magana zuwa lafiya Shi ne gudurai Allahul muwaffiqu yanzu dai an gane martabar muraqaba mu shiga ciki ya alamu ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah na sani da zambar ido ya saki mutane falau ya ɗauko yana sani da shi haka nan ma tukhfi sudur abinda zukata ke kunshe da shi kullum na faɗi na maimaitawa yanzu kuna gani na ne lokacin san manufa na ba kuna kewa yi kuna kallo na na ba ku ba manufa na ba Allah kada ya fa manufa na sai kuma ne kuma da kuke zaune a nan ban san manufan ku ba ah, a ba har yanzu ka alfa wancan ba sai dai kuna yin kyakkyawan zato kuna yin kyakkyawan zato an ba ku da tabbas to haka ni ma da kuka tattafo cikin wannan cikin mene ne kuka kauri na ban san mai gote na fiye illa ina mako kyakkyawan zato ina mako kyakkyawan zato to haka al'amuran ainihin suke tafiya sai mun je lahira za a gani za a gana gaske za a gana ƙarya za a gana shirme shi bai ma fa wanda kawo ba magana ba ne ai wannan abun bai da su kyau sai dai kawai wannan dai aya ta ishe mu tsoron Allah ko duk ma yadda za a kai saboda Allah yanzu ya cancanta kai saboda Allah ka kire dukkan komai a tare da kai وفي حديث جبريل يضع حديث جبريل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان ya tambayi annabi ne isani bayan tambayan imani da tambayan musulunci kafin sa menene an fa da lahu anta abudallaha ka annaka tarahu shine kai ɗaa ga Allah tamkar kana kallon sa kana masa aiki magana muna yanzu da a ce kana kallon Allah za ka je ka ce wasu shugaban aikin Allah ka ce ina da ne ah, zan koma eh? ba ya wa ka ce zan koma a ce da kana ganin Allah ta kai martaban kana aiki saboda kana kamar kana ganin Allah ai ba ka ruwa shugaban aiki ana cikin aiki ka ce malam ko Allah ne zan ka koma ka bar wa aikin wa kai Allah ka ba mu imani wallahi malam babu inda muna da imani malam da mun yi aiki wannan imani shine sabbai ta kafi mu dake saboda kana suna aikin su abun mamaki ba surutu ne aikin su ba hmm, aiki kawai za ka gani duk wanda ka samu yana dangana maka a cikin su gaba da ni ne na kafashen karshe cikin su duka na sai su kaskanci manyan gasu can shi ma wancan kafa ke na wane ne ga sauran kyaso ne na Allah me ka fito ka nake saboda ba ma ya ta annaka tarahu yau sai za ka ce mutane kana da da Allah na sauran koma. koma baka kai martaban ka annaka tarahu ba ko kuma wani misali ne wanda zai same mu a jikinmu ana sallah kace an yi tsawon doguwar tura? ka fito har faɗa faɗa ha mun da ni wannan sai ce za a zuwa shi ya mutane kai ka san kowa ake wa nan nan ko ka san wanda ake sallan nan ina jinka har da faɗa kuma ka san masu fada masu ilimi masu da'awan ilimi هذه أي صلاة هذا تعظيم للناس saboda ka yi karatu shi ne kake wa Allah hawan kama na ai mun ga a gaban Allah ya kamata a mana shamshan mun tafi mun mun ga ka ja mu gaban Allah ka je ka zaman ka to la ba ka ba ka ja mu gaban Allah mun cire ka daga yau za mu samu wanda ba zai tura mu gaban Allah ba ba zai daɗe da mu a wurin Allah ba wani yaushe ne wani yaro ke gane shi an cire wani mutum daga limanci saboda yana karanta lam da ladina kafar suratul bayyina shi kuma an ce saboda shi ni ke wallahi na jin daɗin ta ke to ko dai ka daina karanta ta ko ka bar limanci to ba zan iya daina karanta ta ba aka ce to daga yau ka gama limanci aka cire shi kuma ya ciro ila yau ne kiyama kai ni da na da yawa wallahi ma na rashin muraƙaban nan ban bota Allah kamar muna ganin sa a ce yanzu ka zo gaban Allah gobe wannan yana son ya daɗe a wurin Allah kai kuma ba ka so a daɗe a wurin Allah a yi muku shaf shaf ku tafi da za ku je ya daɗe a ruku'u ya daɗe a hujjada in yi ce sani Allahu liman hawza ya daɗe in ya karanta sura ya daɗe ya za a yi mu yadda da wannan mu ta zama wurin Allah in kai za ka da ai gaya mu muna da aiki akwai masu faɗin haka kalma da kalma saboda ba komai a gabanka yanzu wani na nan a zuciyar shi to ya za ka yi da hadisin mu'azu hadisin mu'azu ba yadda kawai ta yi ne ba hadisin mu'azu bakara ike karantawa sai an tashi a irin wannan karatu zai koma anguwan su yi musu sallah daga na yi ba bakara ba hadisi ne ba mai nuna gutsutsura sallah yadda ake so takaita sallah nisbi ne yadda annabi yake haka za a dinga yi ka Allah ka Allah ka gano da mu wannan hadisi da sauran ma dai ilimomi amma a dai yau an yi faɗa da kai saboda ana daɗewa a gaban Allah yanzu don Allah da wacce fiska ba ta da Allah hakkuka ko kuka kori limami saboda ina daɗewa in yi zo gaban Allah bai so ya tashi da wuri sai ya ja ku je ya zube ku gaban Allah ya manta da ku sai mutum jari ina ka wannan abu akwai jahilci ma don da ya kama da hauka ko wurin gwamna kuka je ai ga gaba a sausau hmm? Muhammadu Eh? to mara lafiya ba shi wurin Allah ba ba shi mai mai warkarwa ba ai mara lafiya ya fi kowa san a daɗa a wurin Allah ko Allah ya ba shi lafiya wurin Marar lafiya ya fi kowa da ya san Allah ya fi kowa san a daɗe a gaban Allah domin mara lafiya kila mutuwa zai shi ne kila mutuwa zai idan wannan martaba ta gagara domin wannan martaba ce ta mushahada ana ce masa martaba ta mushahada fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine asalin muraqaba idan baka iya bautar Allah tamkar kana ganinsa ba to ka bauta ta masa ka yanke kawai yana kallon ka takallubaka fi sajidina yana kallo ya haka yana kallon ka yayin da kake sujada ka shiga ka fita don nan duk zirga zirga da ke kace a kwasa wannan bukara fa wannan a gyara wannan a zanci wannan ai menene ya raka sai yanke yana kallon ka kyautata aiki da kake wato yana kallon kallon ka ce yana kallon ka wajen noman kirkirin na irin bunda kirkirin da ka dinga yi ya rasa wanda ya haƙe tushen ya giggige ya taɓe da wahalar amma ya kafin Allah ya raka idan baka haƙi wannan ƙirƙirin tamkar kana kallon Allah ba to ka ɗauka Allah na kallon ka in kai rubutun yara jagwa-jagwa yana kallon ka ka bubbunne shi ka bubbunne shi ka wuce abuwa kawai kake ka gaji ya raka wanda kuma ya gaji ya tsaya yana tsaye Allahu ya rahu faɗi haka eh ma na zuba ba ce shi ba tsakani da Allah mun dai biyo ta cikin sa mun amma ilimin da ke cikin arba'unan nawawi malam littafi ne ba na yara ba sai dai ana iya wani abu a ce haddace a ran da ka zo karatu kafin a fasara maka a gaba tamkar kai haddan alkur'ani ne ka haddace fadiya amma baka san ta ba ka ma karantar da ita amma da aka ɗauko wannan littafi sai da mutum je hmm, kamar mutum bai taɓa karatun fatiha ba min sunan islamin mar'i ko tushen wara'u tarkuhum wala yani duk yana nan cikin rubuwan nawawi to saboda kana nan da martaba guda biyu a ciki martabar mushahada da martabar muraqaba mahallu shahidi shine na karshen muraqaba da muddin da muraqaba ina ba za ka gaji ba almuraqaba to ko yanzu karatun nan dai kai muraqaba ai ka cewa an gare shi a kara kuma har abin ma ya rasa ka tsakanin da Allah baka fata saki to in an tashi na ba ba mu da ta matsala yanzu ba mai zuwa kafuwa ba mai tafiya aiki ba mai tafiya menene duk kici bai wuce akwai wata masifa a cikin gida za ku je ku kara to in Allah san da wanda za ku kara din sana nan anan ai ka ta kalli a ce su yaran da za ku je ku kara yanzu da daddaren nan ai suna nan anan kudu gaba da kuwa kawai sai a je makami yanzu dai mu nemi mafita mu nemi mafuta baba mu nemi mafuta mama mu nemi mafuta mu roƙi Allah ya fitar da mu al-muraqabatu muraqaba mama adara kamar muraqaba mutum ya dinga kiyayar Allah ya dinga rakobi yana kallon Allah dawamu ilmin abdi dawamar da sanin bawa wata yakunihi da takankancewarsa bitila ila haske ayansa wa jalla ala zahirihi wa batinihi mutum ya dawamar da sanin bawa da takankancewarsa Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon zahirinsa wa batininsa boyansa da sa. kamar ɗazu da nake kai yanzu nan ba wanda ya san abin da muke ciki amma Allah ya san abin da muke ciki ya san manufana ya san manufanka Allah ka kyautata mana manufofinmu wanda izo ba da ma kyakkyawa manufa ba ya Allah ka taimake shi ka juya masa ka ta koma ta kwarai kai ne iko ne akan haka tunda akwai wanda ya zo satan takalmi yau din nan an yi ruwa yanzu sun sake kuma ta karatun nan da sosai mu ɗauki ta kalli ya Allah ka eh, shirye shi tun da har zan iya zuwa ya yi musharaka da mu a masallaci ya Allah ka fa mu wuce tare da shi gaba da فاستدامته دومت دشي ليه مراقبه لهذا العلم كو دومر وان فاستدامته دومر وان باوان نن لهذا العلم والنسن واليقين هي المراقبة shi ake ce masa muraƙaba tarihin ta kenan ainihin dawamar da sanin bawa da sakankan cewa Allah na kallon zahirinsa da ba'ininsa a wannan tarihi ma ya kamata a hausa yana nan ko ka zauna kai kada da ke yi hakikatan yanzu Allah na sane da na tabbatar Allah na sami da ni da zahiri na da baɗi na yau na tuno mana wani ne wani wanda yake ɗan muraƙaba muraƙaba sassan kai muraƙaba ah, malami malamin sai dinga fifita shi akan dottawa da manya da daɗaɗɗu yawon ne suka zo suka zo wai kai ne ita Allah ya mata malam wannan yaro shi ka fi so komai ta so yaron nan komai ta so yaron nan sai ce to shi kenan za ku gani sai ya zo ya ba wa kowa kaza yake je ka yanka ta inda ba a ganin ka wannan ya gudu ya shiga kango ya yanka wannan ya shiga karkashin kwata ya yanka wannan ya shiga karkashin kwalabati ya wanka yanka wannan ya shiga cikin ɗakinsa karkashin gado ya yanka wannan dai ne ne rikokin da ba za a ba duk suka yanko kajin su suka kawo sai ko wannan ya zo sai gashi a dawo da kazo sa tsiyau tsiyau ya ga kai baka yanka ta ba sai ce to ai malam ka ce in yanka ta inda ba a gani na duk inda na gida zai yanzu Allah na kallo kalla na ya samu rakama ya samu ita eh, eh, shi kuma ba wai faɗa masa aka ba kawai shi dai wannan zai wato tun dai da an ce in yanka ta inda babu wanda ke na je gida ina gari na na je daji ina gari na shiga kango ina gari na kai na ma gano ba inda ba zai ba inda zan shiga bai gani ba sau da kana ka zaka ba zan iya ba sai ke mutu kun ga yasa nake fifita shi a kanku yanzu kana ga wannan zai masa san kana ga wannan zai yi zina a boye kana ga wannan zai saba ma alƙawari kana ga wannan zai ma ƙarya subhanallah sai karatun nan ka rasa wannan ne ne ba wannan ne ba wannan muraƙaba na za ka kintsar da mutum kamar yadda mutum bawan Allah saboda haka nan a wannan ainihin muraƙaba ya kai da hiyar muraƙaba wani ya samaratu ilmihi fa'ida sakamakon saninsa ne bi annallaha subhanahu raqibun alaihi mai kiyo ne a kansa nazirun ilaihi mai kallo ne gare shi sami'un li qawlihi yana jin maganganunsa wa huwa mutali'un ala amalihi to yana kallon aikin Allah ka zauna mana da karatun nan da ya zama muna tuna shi a kowanne aiki da yi muka taso za mu yi kulla wakatin wa kulla lahaza a kowanne sakan wa kulla nafasin duk wani numfashi wa kulla farfata ainihin والغافل رب كان انا انا ما دانا غافل غافل طيب منا ده ان هذا ود رب كان دا وانا بما ازل انا حال اهل البدايات kaga duk wanda ya rafkana da wannan yana nesa daga ma fara tsoron Allah masu kuma albidayati farkon ka fara tunani ni zan bautata wa Allah ni zan koma ga Allah ma wanda isa ga laba ana a koma ga Allah ba mu koma ga Allah jirgi za mu shiga mu kai mu wurin Allah a'a za mu koma rayuwar mu mu koma ga Allah ba zan duk inda za mu je ittaqillaha haitu ma kunta ya zama duk abun da kake yi kana kallon Allah na ganin ka to wanda kwai shagala da wannan ai ma bai fara ba bima azalin an hali alil bidayati yana nesa daga masu farawa wanda ya san wannan sai saba alƙawari wani fa kaifa bi halil muridina ai bai kai martaban maniyata ba masu fara kiga a bautatawa Allah bai kai bai kai ba fa kaifa bi halil arifina yau ce zai kai martaban masana wa ta'ala dhunnun rahimahullah alamatul muraqabah alaman kiyayar Allah isaru ma anzalallah fi fita abun da Allah ya sauka fi fita alqur'ani sai ku tuno mana duniya inda ce abin da haɗa mu fada da yan bidiya go abin da ya haɗa mu fada da yan bidiya mun ɗauki alqur'ani mun rike ingantattun hadisai mun rike in bayyanannen hankali mun rike fitara su kuma sun ɗauki hankali zalla wannan dole mu yi faɗa a kai ba za mu taɓa haɗa kai ba to saboda haka nan kaga kenan dole ne mutum alamar muraƙaba mutum ya fifita abubuwan da Allah ya saukar daga abubuwan da mutane ke faɗi wa ta'azimu ma azzama da girmama abun da Allah ya girmama wata tsagiru masu Allah da kankanta abun da Allah ya kankanta shi ta ku duba Allah ya girmama lahi ko ya waje ba mu girmama ta mu neme ta ya kankanta lamarin duniya wallahi ya waje ba mu yi watsi da ita amma fa muna cikin gafalabi mu ta riga ta tufa mu ta gida ne mu ta mata ne abu ya ba mu ta mata ne don haka nan wannan duniya Allah ya kaskanta ta annabi ya lahau wala ibu wata safuru wata shafuru mun yi shi a zuhudu akwai hadisin da annabi je wani wuri ya dawo a kan hanya ya biyo ta kan jirgi yana kai iya wa mutane sai da irin dan matun gudun nan ya mutu dan abuya wanda ba zan iya fita yi ta kuka a gida ita ma wai sai ya mutu aka yar a jirgi sai ya tsarke shi da ya faru sai ce waye zai sai wannan to annabi ke magana kawai shi a ina tambayan ku ne wa zai sai wannan kaza kowa wani da ke wuce ya rasu lallahi wannan da ran fama a ka shi na kafa ne ko da su aka ce dan akuyan yanka wannan na kafa ne a gare ka yaya ya mutu ke ce masha Allah to duniya ba ta kai martaban wannan ba wurin Allah sai yi sa bai na kwanci akan ba bai wahalar da kan wajen kaya ba bai wahalar da kan wajen jibge abinci a gida ba bai wahalar da kansa wajen damfara kuɗi a kala ba kuɗi na zuwa ba babu ba amma kashe wa jama'a su yake ta kai rana ɗaya ba da kyauta wa mutum ɗaya ramuni ɗari a lokacin guda ina komai ɗari komai ɗari ya zoye ya samu raƙuman nan ya ce to gaba ɗana na shi sai daga da su sha'a ki ya rabar bayan ya rabar yarsa ta zo tana neman a ba ta ba wanda zai mata aiki aka cewa a ta dinga subhanallahi talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku in suka kwanta bacci ya fi bawa aiki kuma a ci gaba da yi duniyan kwana nawa ce yake ainihin yana siffata duniya yake kwace sa da kara ke awa abin da sai to saboda kanan nan dai magana abin da ake mana magana isaru ma an zama ba Billahi Moshe ma yabi. Ka duba yanzu an ana taron Moshe, ka ga taron da ake. In ana taron na ma Moshe. Dubi yadda ake jama'a ke haɗuwa. idan mai neman mushe yana so ya ɗauko mushe nan ka ga taimakon da ake ba shi baya karɓan dubu sai dai miliya na san za ku ce wa ake magana miliyan miliyoyi dai sai dai miliyoyi in dai babban mushe mutum ke ba amma ga aljanna ba mu iya ba da tiriliyon a masallaci a ɗakin Allah a inda ma za a taimaki bayan Allah a duba wani inda ka ware tiliyon ka ajiye wa asibiti to wannan asibiti haɗori sai an yi haɗori sai an yi ciki kuma likitoci ba kyauta za ku aiki ba za a biya ku ɗan musulmai sun ce mu je mu ɗebo an nafi mana aiki sun da magani ne illa ya kace a samu masu zama sau virus muran ibona na tofai اقتضاه إيماني ما مراقبة وتعظيم ما عظم الله وتقدير ما قدر الله وقال أبو حفص لأبي عثمان عني كابول رحمه الله إذا جلست للناس فكن واعدا لقلبك ونفسك إذا انكذا نعتك متاني كذا مي وأبي وزلت يكذا رجل ba su za ka yi ba wannan ba koyaushe za ka yi wa'azi ba magana sai ta kama za ka yi magana wanda ka yi shuru abinka ka zama mai wa'azi wa zuciyarka ka zama mai wa'azi wa ranka ka ɗauka kai ne mai laifi wala ya gurran na ka istima'uhum alaika kada ka taruwansu gare ka kai ruɗe ka kaga jama'a sun kewaye ka kowa kai ike kallo kowa kai ike saurare kowa kai ike al'ajabi ka roƙo wallahi ma na hauka za ka shiga kada ka roƙo ka ga mutane sun kewaye ka ballantana masu halakarwa ka fito a yi ruwo kanka Allah ya ji abdullahi ɗan masu aka taru ƙofar kofar gidansa sai ga abdullahi dan mas'udu ya fito za su masallaci lokacin annabi ya tafi ya cika aka taso biyu ce ina za ku ta za mu taka maka baya sai dai sauran layi wannan kaskanci ne a gare ku to zauta ne a gare ku kuma kuna halaka wanda kuka yi wa haka kowa ke tafi na sauki bai rudu da wannan a taron a biyo ka har da masu damara da masu kora da masu kyamara da masu ɗaukan waya da masu menene <laughs> kai ne banza a banza ka rufa wa kanka asiri kakka mutu a cikin wannan rudu kai ba komai ba ne ba don ba za ce maka kowa ba ba komai ba ne ba wurin Allah nan ne a galabiyar ɗalibai kan halaka yake wala ya gurrannaka ittiba'uhum alayka kada tattaruwan mutane su roƙe ka fa innahum yuraqibuna zahiraka zahirin ka suke kallo wallahu yuraqibu ka" Ka kuma na Allah na ya ban tsoro ya fi tashin hankali wa ke tariqi mujmi'una ma'abota wannan hanya ta bautan Allah sun haɗu على أن مراقبة الله في الخواطر سبب لحفظه في حركات الظواهر كياير الله وجن ساكي ساكي نزكي yakan zama dalili lihibzihi da katanguwansa fi harakatin zawahiri wajen motsin bayyana tun da zuciyar mutum ya kiyaye famar raqaba Allah wanda duk ikiyayi Allah ya duba Allah a ƙoyensa hafizahullahu fi harakatihi fi sirrihi wa alaniyatihi sha Allah ka taimake ka ainihin tsare Allah a wajen zirga zirga fi sirrihi wa alaniyatihi wannan zai taimaki mutum kuma wanda yake yi Allah a sirrinsa kawai to Allah kuwa zai tsare aikace aikacensa koyi da bayyane sai ka ga kana ta tafiya kana ta tafiya har yanzu baka fara tsaya ba Allah ne ya wal muraqabatu ita dai muraqaba a takai, kan cewa takaikewa hiya ta'abbudu bismihi raqi shine da'a ga Allah da sunan sa arraqi ba karanta arraqi din wannan yin haka bin sa haka shine arraqi kana iya roƙon Allah da sunan sa ya raqi الحفيظ العليم السميع البصير nan wane ne ai duk sun haɗu ma akwai al'ali wannan sunaye kowanne an raƙi ina wannan ya zaga alhafizu mai tsarewa ya tsare duk abin da kake kuma shi ke tsare ka duk inda kake zane yanzu zaman nan da muke Allah ne ya tsare ne ba don wata kariya ta Allah ba da ba mu iya zama ba tun da yanzu maƙiyanmu sun fi masoyanmu yawa masu neman mu da tarre sun fi yawa daga masu mana fatan alheri amma kuma Allah ya tsare mu daga gare su al'ali yana sane da mu duk inda muke duk inda ka shiga Allah na kada ka yi tunanin barin tafi kudu in sai ka ayata Allah na nan na fara kada ka yi tunanin barin tafi Amerika ko Faransa can ba mai gani na ba wanda ya san nan shiga jinsi da ba nawa ba tsakiyar turawa can ba fa'ido a can Allah na nan a can ta da kenan ba karanta sunan al'alimu ba kana aiki da shi ya za a yi kai latti kafin al'alimu na kallon ka ya za a yi lokaci ya yi baka shiga kayi aiki ba ka karɓe kuɗin ai dole ka yi calculation yau da nake yi makan da gaske ban yi aiki ba ban shiga aji ba ban yi makin ba ban aikata komai ba ban je makaranta ba na ga kuɗi na cikakku me isa ba a duba ba to kai za ka yi calculating da kanka ka dawo da wanda da za ka dawo shi saboda gudun al'alimu ya riga ya ganka kuma wannan ka karɓi ba hakkinka ba an kuma ka rudu da wanda ya ruɗe ka kanka in an je lahira mu ma muna maka fata ka fita asani wanda yi haki nan da nan sai ga mutane sun zauna sun yi nufi an yi nufin akan fatan shi al-basri faman aqala hadhihi al wanda duk ifayinci sunayen nan bai bi muqtabaha zai yi bauta da abun da suke nema hasalan lahu al-muraqaba zai samu cikakken muraqaba lokacin da yadda ka san tilgashi a kai yanzu sai mu tsaya nan kenan mai kama a ɗan ƙara to Allah babu ikon aiki kawai da abin da makaranta amma dai bai kamar bai kamata kwana kamar zai mu yi nazarin ba a haƙura da abin da ya faru الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين